أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna ƙara godiyar godiyanmu ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya halarci kowa da komai ya ba mu ikon sake haɗuwa da ku a cikin wannan darussa na aƙida ta musulunci aƙida wadda take fahimtar da mu ya ya kamata mu yi ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da kenan mutum zai yarda da su a cikin imanin shi da zuciyar shi muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon fahimta mai kyau na wannan darussa ya ba mu ikon kuma samun dacewa da ayyukan alkhairi a wannan duniya ɗin don mu samu tsira a ranar lahira insha Allah subhanahu wa ta'ala yau da taimako na Allah ga shi yau mun kawo cikin darasi har na 64 muna dan cikin bayanin sifofi wanda suke na zati na Allah wanda ɗauko daki-daki mun yi bayanin rayuwa to muna cikin bayanin ilimi bayan mun ƙare za mu zo da bayanin ƙudura iko da mun kusan su ne sifofi guda uku waɗanda muke so mu yi bayani a cikinsu su ne kuma sifofin zati mun ce banda su akwai wasu sifofi guda biyu ji da gani su ma ana raba su a cikin sifofi na zati amma kenan yanzu idan muka zo cikin ci gaba da wannan darasi namu yau muna son mu san menene hakikanin ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala menene hakikanin ilimi na Allah kafin nan mu sani cewa malamai tun da dadewa har ma kuma yanzu sun yi ta bincike game da abin da ya shahi ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala saboda ma muhimmancin shi shi yasa a nan wurin muna son mu wata ishara kenan saboda maɗan tsakuro cikin abubuwan da suka wuce da na yanzu yaya ne aka ce akan haƙiƙanin ilimi na Allah to mu sani mu sani cewa ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala ya kasu kishi biyu akwai ilimi wanda ya shahi shi kan kanshi Allah ɗin subhanahu ta’ala, Allah kenan ya san kanshi kamar yadda waɗannan sifofin kusan ana iya samun su har ga mutane sannan kishi na biyu Allah ya san halittun shi kenan na farko Allah ya san kanshi sannan na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya san halittun shi. To, a cikin wannan na biyun, muna iya cewa yana da reshi guda biyu, Allah ya san halittun shi kafin ya halicce su da kuma bayan ya halicce su. Wannan shi ne kusan tsari na kishi wanda ake kawowa dangane da abin da ya shahi ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala. To, yanzu bayan mun gane wannan, muna son musan shin ilimi na Allah huduri ne ko kuma husuli. Daman can mun taɓa bayani muka ce akwai wannan kishin guda biyu, menene huduri to kuma menene kasibi kuma mun yi bayani a taƙaice in mutum bai manta ba inda muka ce huduri shine wanda yake cikin ruhi wanda ke tare da ruhi na mutum in ilimin mutum muke samu nuni amma husuli shine wanda dole sai ya zuba zuhar shi ya sha wahala dare da rana sannan yake samun wannan ilimi ɗin shi ne suke ce mahasuli ko kuma kasbi to a yanzu tambaya ita ce shin ilimi na Allah husuli ne ko kuma hudori menene amsa to anan wurin in muna son mu gane amsar wannan tambaya din, wasu malamanmu sun tai akan cewa Allah ilimi shi ya game duka akwai huduri akwai kuma husuli ta yaya to bayani shi ne lokacin da za mu ce ilimin Allah ya shahi ilimin sanin kanshi da kanshi to wannan shi suna ce mashi ilimi ne zati ilimi ne wanda na zatin Allah subhanahu wata'ala ne bai rabuwa da zatin Allah amma idan muka shigo cikin kishi na biyu ilimin sanin halittu nan munci ya kasu kishi biyu yana da reshe biyu sanin halittu kafin halittarsu sannan kuma sanin halittu bayan an halice su to a nan wurin suka ce sani ko ilimi na Allah kafin ya halici halittu wannan ilimin huduri ne tare da zatin shi yake bai buƙatar wai sai bayan ya yi halitta ne amma ilimin da ya shafi bayan halitta suka ce wannan ilimi ne husuli ai mun gane kenan a nan wurin me ake so a nuna mamu duk abin da ya shahi ilimin husuli ilimi ne wanda yake ya shahi sifofin aiki amma duk ilimin da za mu ce huduri ne ta wannan ya shafi sifofi na zati wannan shi ne dama shi ne dama muke sa mu kai a kan shi kuma shi ne abin da muke son mu haɗa alaƙa da ilimin da muka yi bayani da jimawa dangane da abin da ya shahi sifofi na zati da sifofi na aiki kenan a nan wurin wanda ya fahimci ilimi na huduri to wannan ka sa shi daga cikin ko kuma ka ce mishi ma gaba ɗaya abin da ya shahi sifofi ne na zati amma ilimi na hasuli wannan ya shafi sifofi na mi na aiki wanda a takaice kenan dangane da abin da ya shahi saninmu ko kuma yadda za mu fahimtar ilimi na Allah wanda yake huduri da ilimi na Allah wanda yake hasuli na'am ƙarin bayani kana iya cewa kamar yaya za mu ce ilimin Allah hasuli ne ma'ana kasbi ne suna cewa saboda ai sai bayan Allah ya yi halitta zaka ce mashi ya san da ya yi halitta saboda ka hanyar halitta ka ce ya san da an yi halitta din ba yiwa shi suke ce mai hasuli kenan bayan sai da Allah ya halitta sannan ya san da ya halicce su amma ka ya halicce su kawai yana da ilimin kafin ya halicce su na'am wannan shine a takaice abin da suke son su nuna mun malaman namu saboda haka kuma muna iya fahimta cewa akwai ma ruwayoyi ko ayoyi da yawa wanda suka zo suna mu nuni dangane da abin da ya shahi irin wannan bayani na ilimi na Allah saboda wannan fage ne shi ma babba wanda malamai sun yi ta bayani kan shi shi ya sama za ka samu cewa kusan ayoyi da wuya ka samu aya wadda ba ta nuna maka wai ilimi na Allah sai dai in baka sa hankali cikinta ba Allah zai baka labarin abin da ya shahi lahira ilimi ne abin da ya shahi yanayin sama da ƙasa ilimi ne abin da ya shahi abin da mutane suke suke amfani da shi su rayu da shi ilimi ne abin da ya shahi halitta yadda Allah ya haɗa halitta tun daga ƙwayar ruwan jikin da Allah ya haɗa halitta ta mutum ko kuma tun daga asalin laka da Allah ya halitta mutum har zuwa yanzu yadda yake halittar mutum gashi nan da yawa daga cikin ayoyi suna nuna maka ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala to anan bayan mun fahimci wannan sai mu zo cikin sifa ta uku wadda muka ce ita ce sifa ita ma ta zati wato sifa ta iko ƙudura Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne to ta yaya muke gane Allah mai iko ne ta yaya za mu gane tambaya kenan yaya za mu gane Allah mai iko ne mai ƙudura ne to a nan wurin akwai daga cikin malaman mu suna cewa ɗaya daga cikin wasu abubuwa wanda suke nuna kamar dalili ma za mu iya ce mashi na hankali suna cewa ai duk mai iko duk mai iko in sha a fa'ala wa in sha a tarak wannan sifa ce wadda ta game duk wani mai iko hatta mutane suna cewa wai in ka so ka aikata abu in ka so kar ka aikata shine mai iko saboda mi yanzu ka ɗauki wanda yana gidan kaso misali a ɗaure yake a wannan lokacin yana da ikon ya hita waje bai da yana da iko ya yi abubuwan da suka shahi wanda shi ba cikin gidan kaso yake ba ba yiwa saboda mi saboda baya da iko a nan kenan muna fahimta cewa maganarsa da suke cewa mai iko za ka same shi in ya so ya yi abu in ya so kar ya yi to wannan fiyayyen wanda ya yi kowa iya in ya so ya yi abu in ya so ya bari shine Allah sannan kuma akwai wani dalili na hankali wanda suke nunawa da shi cewa Allah subhanahu wata'ala kuma mai iko ne ta wace hanya shine dalilin da muka yi ta kawa mun kawo shi abin da ya shahi rayuwa rayuwa ta Allah mun kawo shi cikin abin da ya shafi ilimi na Allah yanzu bangaren kuma iko akwai irin shi wanda suke ce ma dalili ga me am me yasa ba suke ce mai am saboda ya game a ko ina ana samun shi kana iya da shi kai amfanin nuna rayuwa ta Allah kai amfanin nuna akwai ilimi na Allah kai amfani cikin nuna akwai kudura ta Allah da sauransu shi yasa ma suke ce mai mi suke ce mai dalili wai am muna gani a cikin wannan duniya din muna gani ɗaiɗaikun halittu wanda suke ma ba su da ƙudura mai ƙarfi ai ƙaramin ƙudura ce Allah ya ba su amma kana gani da kai da kan kasancewa suna da ƙudura kai da kan kasancewa wanda Allah ya ba ilimi ne ya rubuta littafi kuma gashi ya rubuta ya ba shi iko ne da yawa daga cikin ayyukan mu ne da kullum Allah ne yake ba mu iko mu aikata su to ko ka yanka kalli Allah ne yake ba da ikon ka san da cewa ga mutum yanzu yana da ƙudurar yayi abin kana da ikon kana da ƙudurar ka tashi ka zauna ka tai wani wuri ka ci abin da kake so ka bar abin da baka so ka kenan in kana so kai abu in kana so kar ka yi wannan ƙudura ce to wannan ƙudurar da muke gani cikin halittu ga ta nan a ko'ina wanda ya fi kowa dacewa da wannan ƙudura ɗin mu nuna shi ke da wannan kudura din shine wanda ya halittu ka san ba iya mu kalli ga halittu nan kuma mu ce Allah wanda ya halin wannan halittan wai shi bai da iko wannan sabanin hankali kenan sannan idan muka zo saboda mafi yawa lokutan mu minti sha ne ba mu san mu yi da haka nan na ɗaya dai kan mu takura mu mai saurare in aka zamanto ana bayani a minti sha ka tsayawa ka aji hankali ka saurara a saboda haka ne ma muke bayani duk lokacin da muka zo ba za mu wuce minti sha biyar ba kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala a nan ma abin da muke son mu nuna bayan dalilai na hankali akwai dalili na mi na naƙali wanda muka ce da an ce naƙal ana nihin ko alƙur'ani ko kuma riwayoyi na annabi da iyalan gidan annabi akwai aya misali cikin suratul baqara Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna Laha ala kulli shay'in qadir Allah shi da kai shi na notiyawa lalle akan komai shi mai iko ne akan komai yana yana da iko a nan muna fahimtar kenan Allah da kanshi ya nuna yana da iko kuma muna gani haka ne muna gani haka ke abin a wannan rayuwa ta mu ta yau da kullum saboda ka ba abu ne ba wanda ya shige ma kowa duhu za mu ce kenan Allah lalle ya yi gaskiya a cikin bayanin shi na wannan aya ɗin sannan kuma akwai ayoyi da dama irin wannan da siga da dama maimakon inna Allah akwai wallahu ala kulli shay'in qadir ga sunan ayoyi wanda suna nuna mu cewa Allah subhanahu wata'ala mai iko ne saboda haka kenan a takaice anan mun nuna menene iko na Allah subhanahu wata'ala anan daga baya za mu zo da wasu tambayoyi da ke da kwai wanda suke kewayawa cikin kwakwalen mutane dangane da abin da ya shahi iko cikin darasi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin